عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم يا كومو مني ya kusata Allah ya sanya soyayya a tsakaninku da waɗanda kuka yi ƙiyayya da su daga cikin kafirai ta hanyar Allah ya shiryar da su zuwa ga musulunci sai su zama ‘yan uwanku a addini hakika Allah mai iko ne yana da iko ya juya zukatansu zuwa ga imani kuma Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa kuma mai jin kansu ne